أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو kwanan wata 21 ga watan zulhajji shekara ta 1435 hijira annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da 17 ga watan goma shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu tirmizi wanda muke gabata a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kai kano wanda ina jin yau za mu tashi darasi na goma sha nawa ne sha nawa sha biyar sha shida darasi na goma sha shida daidai za mu tashi a cikin littafin nan za mu tashi babu ma ja'a fi sifati a ah, dir'i rasulillahi ne ko sallallahu alaihi wasallama ban ji ba mun gama dir sai mikfar to shi kenan Abin abinda ake nufi da babu ma ja a fi sifati mikfari rasulillah sallallahu alaihi wasallama babin da ke magana akan sifar kwalkwalin annabi mikfar kwalkwali mai kwalkwali kamar irin hular kwano mai amfanin hular kwano wanda ya san ana saka hular kwano mai amfaninta ana sa ta don me ne dan ado to don me dan kariya akan me zafin rana sara ko ko abin da zai faɗi a kanka ko abin da za a buga maka a kanka na ƙarfi ko na makamancin wannan shine amfanin hular kwano to manzo Allah yana da mighfar wani abu mai kama da hular kwano da yake sa shi idan za a tafi yaki. saboda a jikin ɗan adam abin da ya fi kowanne haɗari a dake shi ko a sare shi shine ka ake mutuwa da wuri duk wanda ya buge ka ko ya sare ka a ka? to yana so ka mutu ne yanzu yanzu dan shine makasa da wuri ba daidai yake da in an sari mutum a kafa ko an bugi mutum a kafa ko an bugi mutum a gadon bayansa ba ɗaya ba ne ba to shi yasa ko duka za a yi to a nisanci bugun kan mutum a nisanci bugun kan mutum jini yana iya haɗuwa da kwakwalwa kenan zance ya ƙare to don gudun wannan annabi idan zai je yaƙi sallallahu alaihi wa sallama to yana sa wannan kwalkwali mai karfi a jikinsa sai ya rufe kanshi da shi kamar dai hula kwano shine mighfar shine ma da aka je yakin Uhud kamar yadda muka faɗa wannan hular kwano tasa da ya sa wato karfin sai da aka bugi annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa rutsi karfan sai da ya fasa kan annabi ya shiga ya kame ya kama kan ya rike nan ma ya shiga da kyar aka iya zare wannan mirfar ɗin da kan annabi yana cizawa jini yana fita ana zararsa sallallahu alaihi wa sallama to annabi yana sa wannan tunda muna magana ne akan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallama قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه wanzan Allah sallallahu alaihi sallama wata ran ya shiga garin makka kamar yadda anas dan malik yake ruwaitowa wanda allah ya shiga garin makka ya sanya wannan kwalkwali shine mighfar sai aka ce da shi ga can wannan mutumin da kake nema mai suna ibnu khatal za mu yi magana akan waye ibnu khatal me halinsa me ɗabi'arsa ga can ibnu khatal muta'alliqun bi astaril ka'aba ya je ya shiga masallacin harami ya mara taya da rigar ka'aba shine muta'alliqun bi astaril ka'aba ya rataye da rigar ka'aba kamar ya rataye da rigar ka'aba ya shiga ai san ka'aba tana da riga to daidai sai ya rike rigar sai ya hada jikinsa da ka'aba da kuma rigar wai tsabar ya nuna yana neman kariya yana neman aminci shine muta'allikun bi astari al-ka'ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce uktulu ku je ku bi shi har gindin ka'abar ku kashe shi imam bukhari ne ya ruwaito wannan hadisin da kuma imam tirmidhi um, wane ne ibn khatal kuma wannan bawan Allah shi ko me yayi har aka ce a je a kashe shi me laifinsa me aikinsa ibn khatal mutum ne da da ya musulunta sannan sai ya ridda ya musulunta lami lafiya harka irin ta kafirci da ridda sai ta ɗauke shi sai ya ce ya ma bar addinin musuluncin gabaki ɗaya to ba ma barin addinin musuluncin ba sai ya ce kuma ya saka wando ɗaya da annabi ya ɗauki sana'ar zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya ridda sannan kuma sai ya je ya zauna yana zagin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba ma zagin ba sai ya nemi yara 'yan mata mawaka wanda suka iya waka suka iya zagi ka san mace ta iya bakar magana in mace ta yanka maka bakar magana sai kai zazzabi in ba sa'a ba Allah kiyaye mu da kaifin bakin su to sai samu mata mawaka mughanniyat sai ya ce ga dan abin kashewa nan ku je ku yi min waka ku zagi Muhammadu ka rike sunansa sosai sunansa ibnu khatal saboda kar nan tsautsayi ya ja ka je ka sa wa ɗanka wannan sunan <laughs> ka san mutanen mu duk abin aka ji larabci ne sai a buga kawai ibn khatal ya ridda yana kuma zagin annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce bayan ya riddan wanda hukuncin wanda ya ridda fa kashe shi ake yi a ka'ida ta shari'ar musulunci ya yan uwana duk mutumin da ya ce ya fasa yin musulunci ya ridda ya daina manzo Allah cewa yake a kashe shi irtadda ba'da imanihi irtadda da islamihi kenan ba a kashe shi ba wanda a matsayin gawa yake sannan kuma ya dawo yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce to ku kashe shi inda ku same shi duka ko ina to sai ya gudu akai ta neman sa ba a same shi ba ya gudu to lokacin annabi yana makka yana madina to wata rana manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya zo madina ya dawo ya zo maka ya sanya wannan kwalkwali din daman an ce annabi yana sa wannan kwalkwalin a ƙarƙashin rawani sai ya sa kwalkwalin sai ya ɗora rawani sai kaga kaman kansa ba komai alhali kuma akwai wannan ɗin Dan ya kare kansa daga wannan sharri na takwabi da za a iya sara masa shi ma kansa wannan kwalkwalin malamai suka ce wani nau'i ne na makami to ba su bambancin shi kwalkwalin wancan zamanin da na da hula kwano hula kwano kun ga iyaka kawai take rufewa idan kun lura ko da irin sojoji da suke suke zuwa suna ba da kariya in ana zanga-zanga ko ana fada za ga suna sa wannan aiki. saboda jifa da dutse ko an jefe ka da dutse sai dai dutsen ya bugi wannan abu ya kwal ya yi sama to wannan nasu hula kwano iyaka take rufe amma wannan kwalkwalin har da hanci saboda duk wanda yake so ya maka illa in ya sare ka a hancin ka zancen ka ya kare ba ka da wani abin da zaka iya yi nan hanci wannan kai ba sara ba ko dukan wannan abin akai ko wani abu ne ya bugi wannan nan karan hancin nan su ma yake to sun san makasar dan adam su makiya to shine sai ake yin wannan karfin ake construction dinsa ya kare hanci ya kare kuma kan mutum shine wannan kwalkwali amma in ban sani ba a gidan tarihi namu na hausawa hausawa ban sani ko suna amfani da wannan ko ba sa yi shine aka ce ga ibnu khatal bayan annabi ya sako wannan dama yana zaman kota kwanan da aka ce ai ga mutumin da kake nema yana can ma wai yi dabara ya je ka'aba a ka'abar ma ya makale da rigar ka'aba saboda ai Allah ya ce wa man khalahu kana amina duk wanda ya shiga ka'aba to yana cikin amincin Allah duk wanda ya shiga harami yana cikin amincin Allah to sai ya ɗauka cewa to ai koda yana zagi manzan Allah tun da dai ya riga ya shigo Ka'aba to ai shi ya samu amincin Ubangiji shi annabi ya ce ku bi shi har gindin Ka'aban ku cafko shi ku kashe shi saboda illa da yake wa addinin musulunci a ce manzan Allah duk wanda ya zagi manzan Allah ya ridda fa duk wanda ya zagi manzan Allah ya ridda malamai cewa su kai ko tuba ma ba a cewa yayi mutum ya zo ya zagi annabi kuma a ce kai ka tuba fa ba a yi kisa kur saboda darajar annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko da wasa ba a faɗin magana akan annabi ko da wasa ko da wargi kame baki ake yi za Allah ya ce a kashe shi hatta hatta a cikin kaba da ina fata ana fahimta wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai kafirai guda hudu da ya ce to waɗannan jinin su ya halatta ko a ina suke ko a makka ko a harami ko a wajen harami in dai an gansu a kashe su to daga cikinsu akwai wannan mutumin Ibn khatal din to wannan kenan am hadisin abin da yake nuna mana shine kamar haka sahabbai suna da tsananin kwaɗayin yau annabi da'a kuma hakan aka bi shi aka kamo shi din sannan kuma yana nuna mana lalle harami wuri ne mai matsayi wuri ne mai daraja wuri ne mai kima amma innal harama la yu'idu asiyan wala farran bidamin wala farran bi kharibatin kamar yadda ya zo a cikin hadisi shi fa jama'a harami fa baya bada kariya ga mabarnaci ka'ida cewa duk wanda ya shiga harami wannan harami da kake gani wanda ya shige shi yana cikin aminci to yana cikin aminci amma banda wanda ije yayyo ha'inci ya taho ya gudu dan saboda in an bude wannan kofar to mutane za su ringa zuwa suna yin barna suna wa harami sai mutum ya je ya yi sata sai a biyo shi da gudu sai ya taho harami a makale shikenan ya ci bulus sai mutum ya je ya kashe wani shine wala farran bidamin ya zubar da jinin wani ya halakar da wani ya kashe wani sannan kuma ya zo ya shiga harami shi ma bai zai yi ba za a je har haramin a kama shi ko ya je ha'inci wani yanzu kamar yadda mutanenmu suke ana samu wani abun bakin ciki yan najeriya ake samu suna wannan a harami ana dawafi mutum yana sane a gindin ɗakin allah don lalacewa ana dawafi mutum yana abun nan allah fa ya ce in ka shiga wani kana da aminci ai ya kamata a bar amincin nan a bari mutane su zauna cikin aminci amma wallahi kana wafi da yan riyalanka aljihunka wallahi sai a tsame ka ko a sa reza a yanke ko kuma a sa hannu a zari da yawa kai har waya har waya za ga mutane suna wafi da wayar sa hannu saboda baka da garanti wani zai tsame ka a gindin arami. to akwai wanda aka kama Allah Allah Allah Allah kiyaye mu da barna a shek jazairi allah masa rahama a madina wata ran yake faɗa a majalisinsa na karatu wai wani mutum ne wai aka kama shi ana faɗa wafi shi kuma yana bin wata mace ya rungume mace a ɗawafi ya fake da da wannan what do da cinkoso kamar saboda irin ana cinkoson nan san tunda da maza da mata ne ana cinkoso kawai sai ya samu wata kawai sai ya rungume ta kawai security da 'yan sanda suka kama shi shi aka zo aka zo ana tambayan malam fatawa yanzu mai hukuncin wannan ya yi shiru ya yi kuka ya zubar da hawaye ya ce allah ya tsine masa albarka kawai ya ce a cigaba da karatu to me zai ce me za ka faɗi akan wannan mutum duk jahilcin mutum ya san in ya je wannan wurin wannan abun ai wannan abun ko a waje ma ai bai da kyau ballantana iya rashin mutunci da cin fuska a ɗakin Allah a gindin harami to wallahi akwai mutanen da ake yankan musu tikiti a yi musu biza su tafi makka don su yi sane a gindin harami a cikin ɗakin Allah suna nan sana'a su ne suna da click suna da group kuma an san su kudin su daban ne ma bizar su daban ne ma duk inda kujera take sai an ba su kuma masu ba da kujeran sun san su ai ana barna a kasar nan fiye da yadda kake tsammani to harami baya ba da kariya ga irin waɗannan akwai shekarar da nina nan aka yi wannan abun. Da dawafi ake wani balarabe kurin ya dan zube yan kudin sa a tumbinsa inda ake dan sa din nan da cikin ihramin sa da ya hade ya daure kudin sa nan wani ya shigo da reza ne da menene wallahi ya farke ya farke yana kokarin farke ihramin sai da ya hada hadda tumbin gaba daya sai ga hanjin mutumin nan ya zubo wallahi jini in gaya ma ya bata gurin dawafin nan hanji ana ta kokarin rungume ana subhanallah inna lillahi sai gashi ashe dan sane ne yana kokarin ya ɗebi kuɗin ya yanke gurin kuɗin ya kwashe ya yanke masa har da cikinsa Allah ya sauki ina gyara mana halin mu to dama irin su wanda zai je masallaci ya sata ai ba mamaki je gindin dakin kaba ya sata ba mu muna da su ba ka zo masallaci sallah ka zo ibada wai takalma wai sai wai wai dan kar a sace ta sai an yi kwando kwando na zuba takalmi a ja aya a ja hadisi a yi bayani a sharhi takalmi ba silifas sabo yanzu ka zo da sabon silifas silifas ba naira ɗari ko naira tamanin in ka ajiye shi kafin a yi da sallah in ka fita ba ka same shi wannan wace irin al'umma ce kana sallah Allahu akbar kana duba takalminka sami Allahu liman hamidu kana duba kwandon inda ka sa takalmi wannan wani irin rayuwa ne wannan kuma ba aljanu ne suke zuwa suke satan ba jama'ar ka ce al'umma ka ce da kake tare da su ka saci takalmi ka kai shi ina kuma ka sayar ka samu mi takalmin dubu goma sha sai a je a sayar da shi uku da hamsin don wulakanci da rashin kirki yau da ma zuwa kai ka samu mai takalmin ka ce dole sai ya baka uku da hamsin, ai yafi ina faɗin wannan saboda samari matasa wani yaro nan gurin muna sallah da shi yana nan ina jin ko yana gurin karatun nan muna magana kwanaki akan da addabe mu da sata takalman nan sai zo yake ce mai ce yana dariya ce akan kala ai duk masu takalma ai duk na san su wadi ya san su ina nan na ce to ka san su kuma kawai ka kyale su kana jira sai malam ya ji ya kama su kenan samari mu ji tsoron Allah mu gyara halin mu gyara ɗabi'ar mu in dai lalacewa ta kai mutum zai je ya ɗauki takalmi a masallaci ko waya yanzu duk wanda ya sa cajin wayarsa yana gindinta kaga dai iya aminci muna cikin masallaci dakin Allah muke kalla ko amma wallahi in ka aje baka isa ka aje waya ka a can ka zo ka zauna nan kana lazimi ba wallahi wani zai je maka lazimi a can zai dauke ta duk inda ka ga wayar nan mai ita yana gindin wurin da ya ga birbiri sai ya leka haka saboda za a iya raba shi da ita ya jama'a waina nazhab Allah gyara mana halin mu da ɗabi'ar mu Allah ya fi mana wannan hadisin sahihi ne jama'a قال حدثنا عيسى بن Allah sallallahu alaihi ya shiga makka a shekarar fatu mun samu kari a wannan hadisin an faɗi shekarar me fatahu wa ala ra'si al-midfar a kansa ya sa wannan kwalkwali din qala falamma a ja'ahu rajulun yayin da annabi ya zare wannan migfar din kwalkwalin sai ga wani mutum ya zo faƙala lahu ibnu khatal muta'alliqun bi astar al-ka'ba sai zo yace ya manzon Allah ga can mutumin da kake nema ibnu khatalin yana can ya rataya ya rataye kansa da sutura ko rigar ka'aba faƙalar tulo annabi ya ce ku kashe shi ƙala ibn shihabin ibn shihabin zuhuri yake cewa wa balagani anna Rasulallah sallallahu alaihi sallama lam yakun yawma idin muhriman labari ya zo mun cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama a wannan rana ko a wannan lokaci bai zamanto yana cikin ihrami ba shi sa ya lullube kansa ya sa wannan mikfar din ashe wannan yana nuna wani lokacin annabi yana iya shiga makka ba tare da me ya yi ihrami ba yana nuna mana halaccin ka shiga makka da kayanka na gida kenan ka shiga makka da kayanka na gida wannan hadisin shi ma sahihi ne ingantacce ne daman mai ihrami in an ce wani mai ihrami ne ayana nan wanda ya shiga makka da kayansa na na harami ko yawa ba riga ba wando mace ce za ta iya sa kayanta na gida a matsayin harami gare ta to me yasa bai shiga da ihrami ba an ce wai lokacin ya shiga ne muta'ahiban lil qital ya shiga ne da niyyar yayi yaki shirin yaki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma ya sa libasal harbi kaya na yaki da yasa wannan kwalkwalin ai na yaki ne in zai tafi yaki yake tashi bai shiga hajji bai shiga makka da niyyar hajji ko umra ba shi yasa ya sa wannan kwalkwali kuma da bakin rawani ma a kansa to sai da ya cire kuma sai aka ce ga can ibn khatal da kake nema sai annabi ya ce ku je ku kashe shi sallallahu alaihi wa sallama ya je ne ya bude ya bude wato makka fatu makka kenan bude makka dan makka ta koma hannun kafirai sai da suka ga dama suka yi a wancan lokacin annabi ya ce dakin Allah yana wurin wuri ne da aka saukar da ayoyi ake wahayi ba za mu bari wani wanda ba musulmi ba ya jagoranci wannan wurin to wannan kenan a wannan lokacin aka ce an shiga fatu makaɗin min gairi qitalin ba tare da yin yaƙi ba sai dai ta bangaren khalid ibn al-walid an samu mutane guda biyu cikin mutanen madina da suka yi shahada Ah, sannan kuma an kashe mutum ashirin cikin mushirkan makka ah, me ya faru shi ibn al-walid kafirai suka fara ya Annabu annabi ya shiga ne ya buɗe ta kawai ya fita ta zamanto darul islam garin musulunci to amma sai suka fara yakar khalid ibn al-walid da shi ku kasan daman sarkin yaƙi ne to ta dalilin wannan taɓa shi da suka yi sai da ya zubar da arna ashirin mutum biyu cikin mutanen madina suka yi shahada wannan a fatu makka kenan lokacin da annabi ya je a wannan lokaci hadisin yana nuna mana ya halatta a shiga makka ba tare da ihrami ba saboda annabi ya shiga da wannan kwalkwali kuma yana nuna mana koyaushe mutum musulmi ya kamata yana daukan izina al bil haita ake cewa daukan izina da kimtsi kada mutum ya zauna haka abokin gaba ya zo masa ba daidai ba ya kamata a gidanka ko a inda kake ka zama kana da shiri ko a kasuwar ka ko wurin sana'ar ka. yanzu kaga annabi fita zai yi amma sai ya kimtsa bai je da niyyar ya yaki ba amma ya san za a iya kawo masa farmaki to duk wanda yake zama na ɗarɗar to kada ya zauna haka zaman banza dole ya zaman to yana cikin kimtsi yana daga cikin mafi munin zunubi ya yan uwana shine zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mafi munin zunubi shine a zagi manzon Allah shi yasa manzon Allah ya ba da hukuncin a kashe wanda izage shi shi ya faɗa dokar kenan ka'ida kenan ko yanzu inda ana aiki da shari'ar musulunci duk wanda izage annabi to sai a kashe shi to wanda zai ce to in kuma ya tuba daga baya ya daina fa kenan in ya tuba daga baya ya daina shi kenan ba laifi yanzu ko wanda ya zazzagi annabi a denmark din nan wani wanda ya shuhura ya shahara ai ya musulunta daga baya ka duba yadda ya girgiza duniya aka yi ta bobi aka yi ta faɗin abin da za a faɗa aka yi ta zanga-zanga aka yi ta menene wallahi malam allah da hikima irin tasa kawai kuma sai azurta shi da musulunci kwanan nan na gan shi ya je ya je umra an hada shi ma da sudais ma saboda ya yi suna ya zagi annabi yanzu kuma ya musulunta aka hada shi da limamin makka suka gaisa aka an ɗauki watansu 'yan jarida suka ta nunawa a duniya cewa ga wanda ya zagi annabin nan ga yadda Allah ya masa ya dawo ya musulunci sosai kuma ya ajiye gemunsa lamarin ubangiji kenan to jiya ma nake dubawa nake gani a facebook wani ya sa a youtube ban sani ba ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne amma dai zan bincika wai yar gidan w bush ta musulunta yar george bush to kaga wannan mu ai abun farin ciki ne mu yada shi a duniya ko bai haka din bane ba ma allah ya sa haka din ne yawa tunda an samu wata ai yar majalisa a america yar majalisa kun san ni matsayin dan majalisa a najeriya ko to yar majalisa a majalisar mulkin obama a america ta musulunta an samu to wannan yar gidan george bush din ma allah zai taimake mu ta musulunta ai kaga yayi akwai ɗaiɗaikun su su ina jin ko tony blair ne ko wani abu makamancin haka shi ma a cikin ko dai yarsa ko wata dai mai alaka da shi dai ita mata ta musulunta suna nan Allah yana ta jefa musu kalmar la ilaha illallah lokacin da suke yakar musuluncin kuma ƴaƴansu suke ganewa haka lamarin addini yake so in haka din ya tabbata kaga wannan abun farin ciki ne yan uwa sai a yada shi dan wannan ya dada karya zukatan makiya addini masu kokarin yakarsa saboda waɗancan ba sa son sa idan kuma ba haka din bane to muna fatan Allah ya tabbatar da haka din wannan kenan babu ma ja fi imamati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama babin da yazo yake magana akan rawanin annabi jama'a annabi yana sa rawani sallallahu alaihi wasallam shi rawani kamala ne daura rawani mutunci ne daura rawani kima ne shi yasa zaka ga Um, yawanci mutane musamman manyan mutane kamar sarakuna sai ga sarki da wahala ka gan shi ba rawani kaga rawani da kayan banza ne da ba abu ne na mutunci ba ina bara a bawa mai gari gaba ɗaya sa ba shi yasa duk wani wanda yake da matsayi a cikin al'umma sai ga yana rawani da an gan shi a ce yalla bai kenan da yake akwai rawani na sarauta akwai rawani kuma na abin nan amma dai sunansa me rawani asalin shi rawani ɗabi'a ne da al'ada ce ta larabawa mutum ya rufe kansa ya ɗaure kansa kuma yana nan nau'i nau'i kala kala bila adadin ba zai irgu ba irin yadda larabawa suke sa shi sannan kuma ya danganta ga al'adar ƙasarku garinku yaya kuke sa shi ra'ayi ne kuma in mutum ya ga dama ya saka yanzu mu nan za ga al'adarmu ba a fiye damuwa da ɗaura rawani ba ba a fiye damuwa ba in dai ba saraki ba ko kuma wani mai malamin addini ko alkali ko wani dai babban mutum haka shine ko kuma wani ɗalibin ilimi ana iya ɗaurawa lokaci-lokaci ba laifi ba ne don wataran mutum ya ɗan ɗaura ya abin nan ya fito ja'iz ne su amma akwai hadisai da suka zo masu tarin yawa da suke magana akan falalan rawani da darajar rawani cewa ya fi mai hula ya fi mai wane ne ya fi wanda bai sa rawanin ba har ma a ce sallar wanda ya sa rawani ta fi wanda ya yi sallah ba rawani sau saba'in irin waɗannan hadisai da makamantansu da suke magana akan falala ta rawani malaman hadisi sun musu aiki sun bincika cewa dukkan su ba su inganta ba na'am manzon Allah dai ya sa rawani amma bai fito da bakinsa ya faɗi wata falala cewa idan ka ɗaura rawani ka yi sallah da shi sallarka darajarta ta fi wanda bai ɗaura rawani ba annabi bai faɗi haka ba so ya kamata a kiyaye hadisan da suke magana akan falalar rawani darajar rawani fifikon rawani akan yin ibada da shi da wanda bai rawani ba wannan ba su inganta ba amma dai ra'ayi ne mutum in ya ga dama ya iya sawa lokaci lokaci idan ka saka saboda annabi yana sakawa shi kenan ba laifi ba ne ba kuma haramun mutum ya yi ba kuma bai kamata in mutum ya ɗaura rauni a samun ido ana ta kallonsa kamar ya zo da wani abu bako ba a'a kamala ne cika ce yanzu misali mun je nijar wa'azi wata ran agadas da muka ji sai muka ga yawanci mutane rawani suke ta su ɗaura mu mun je mu ga mun zauna sai mu ga kamar tsirara ne to sai ka zauna duk masallacin da yaransu da matasansu da waye duk da raunansu sai ga kamar kai tsirara ne kan kama kamar ba komai da sauransu to wasu daga cikin wani lokacin in za ka fito kai ma ka ɗan rataya ka ɗaura ka fito mutanen mali mutanen saudiya mutanen sudan du suna ɗaɗɗaura rawani da wahala ma kaga ɗan sudan ka ganshi shi na abin nan ba rawani suna su kan na daban ne masu kaya ne guda haka da da yake yadi ne mai laushi ake samu marar nauyi shi ake sa sai su taki sai su sa shi haka sai da yatsa ma haka fal fal fal fal fal sai wani tsini haka shi kenan to kamala kenan in ka zo wuri sai a baka wuri ka zauna saboda akwai rawani mu ne nan ba mu fiye damuwa muna sa shi ba yanzu mu kaga al'adar sai muna sa wannan hular yanzu a duniya akwai inda ka sa wannan kallon ka za ita yi mafi yawan duniya mafi rinjayen duniya ba san wannan abin ba a sa wani tsimma a yi masa wani kwalliya a yi wani kari abin da sauransu wani ya taba sawa wani ya zo ya bubbuga ya ce wannan karfe ne ko menene <laughs> ya gan shi gau haka kamar larabawa su ɗabi'a suna sa hular amma mai laushi kawai ka ɗauki mai laushi kawai ka ɗan sa ta shikenan ba ka da wani matsalar kashe kuɗi wannan kuwa sai ka bata nawa ita kanta wannan zaman kanta take kuɗi take ci so kowa da su. akwai wanda ma ba sa sa hular kuma akwai wanda galiban za ka gaba su samu da ma sa hular ba akwai kasashe da ba su samu da sa hula ba su ma kuma haka suke an cewa an samu dai hadisi annabi ya sa hula sallallahu alaihi wasallam kuma an samu hadisi annabi wata bai sa hula ba to amma ana duba al'adar mutane kowane jama'a me al'adar su mu yanzu a wajen mu Hausawa saka hula kamala ne saka rawani ma kamala ne shi yasa duk wani wuri mai muhimmanci da daraja da kima za ga mutum bai je ba hula ba ko ba a baka aya ba ko ba a baka hadisi ba ma jikinka ma ya baka akwai inda zaka je ba za ka tabu ba hula ba to addini yana aiki da al'ada in al'ada bata ci karo da musuluncin ba ban sani ba ko ana fahimta a kula da wannan to haka rawani ma ku ɗauke shi a matsayin al'ada ce kyakkyawar al'ada idan mutum ya sa yana sha'awa ya yi kyau tun daga shi nan yanzu ga hadisi na manzan Allah yana sakawa sallallahu alaihi wa sallama idan kuma bai sa ba to ba yana nuna cewa baya son annabi ba ko bai bi annabi ba tunda umarni bai zo na wajibi cewa sai an sa ba Allah ya sa an fahimta قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وحول السند وانا حاء ابراكت duk inda kuka a littafin hadisi an sa ha an sa ta a bracket to wannan ana sanad canja hanya kenan za ka tafi bata ne ka bi wannan babban titi kana tafiya kana tafiya kaga hanya ce guda ɗaya za ta kai ka to amma sai ka sai ka juya sai ka bi hanyar gidan gwamna hawalta sanada ka canja hanya sakin hanya ka canja ka bi wani to su ma malaman hadisi suna da wannan kwarewar in suka kawo hadisi suka kawo hadisi ka zo wata gaba sai su sauka daga kan wannan kuma su daɗa kawowa wani isnadin وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء من زن الله يا شيخ مكة رانا فتو مكة يا سكر وني بكي kaga yanzu an gaya mana rawanin wani iri ne yasa baki kenan cikin rauna da manzan Allah yake sawa akwai bakin rawani akwai bakin rawani wannan imamu tirmizi ne ya ruwaito shi kuma ya ce hadisi ne hasan gharib hadisi ne sahihi tayyib amsi um, sahabin ya sifanta mana irin nau'in rawanin ne kalar rawanin kuma in ya nuna mana wannan to ya nuna mana wato halaccin a sa rawani bakin kada wani ya daura rawani baki a ce kai ya kaje ka daura rawani baki an gane ko yaushe yaushe annabi sallallahu alaihi sallama ya shiga makka da ramadan fa ya shiga kamar yadda riwaya ta zo ranar takwas ga watan ramadan yana mai farin ciki masha Allah cewa musulunci ya shigo makka bila harbin wala dima'in ba a yaƙi ba ba a zubar da jini ba ba a yi fada ba sallallahu alaihi sallama ya ɗora wannan dai wannan kwalkwali a kansa don ko ta kwana abin da zai faru dukkan malam dukkan halifofi na daular abbasiya kamar yadda malaman tarihi suke faɗa suna ɗaura rawani a da halifa in an ce halifa ne na musulunci to da rawani yake to wannan shine sa sarakunan mu kake ganin suna ɗaura rawani ai shi rawanin asalinsa ai musulunci ne kuma su waɗannan sarakunan da suke sarauta ai albarkacin musulunci suke ce ai ita sarauta damun islamiyya ce ai addinin musulunci ne ya ba su wannan matsayin turawa kuma suka kwace shi sa inda yake akwai musulunci zaka ga akwai sarauta tana da ƙarfi tana da kima inda ku babu musulunci to za ga babu sarautar yanzu misali da Allah ka taɓa jin wani sarki a amerika a ce wannan wani sarki ne yana da fada yana hawa doki a amerika ko a china ko a japan ko a gabon ko a philippines ta taba ji babu idan ana maganar sarauta sarauta to ana dawowa afirka ne an gane to nan ne saboda musulunci yana da tasiri a wurin to tunda an ce annabi yana sa rawa ne halifofin daular abbasiya da sauransu wanda suka biyo bayansu su ma suke ta ɗara rauni saboda rawanin wani identification ne wani abu ne da zai bayyana ka ya nuna cewa kai ɗin wani mutum ne mai matsayi a cikin al'umma ban sani ko an fahimce ni yawwa to wannan kenan kuma da yawa daga cikin sahabbai an ruwaito sun sanya rawani baki suna sawa aliyu bin abi talib yana sa bakin rawani muawiya ibn abi sufyan ma yana sanya bakin rawani duk waɗannan suna ɗaura rawani baki alhassan wal hussein ma duk suna ɗaura rawani da kuma sutura baka ma duka ba laifi قال حدثنا وانا حديث سيئني قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب wannan mai riwaya yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi yana yana ba wata rana wa alaihi imamatun sauda ya daura rawani baki akan mumbari yana ba da rawani baki sallallahu alaihi wa alihi sallama Ku ɗaliban ilimi ne dan kun ga wani ya daura kun ga kun sani akwai hadisi akai ko ba haka bane ba yawa kar wani ya daura kamar yanzu yadda ake yi a al'adar mu in mutum ya sa rawani sai a ta kallon sa a ta kallon sa a ta kallon sa kuma yana da kyau lokaci lokaci a rinka daurawa ga wanda yake da sha'awa lokaci lokaci musamman ma yanzu lokacin sanyin nan da ya fara shigowa karata ya shi zai dan taimaka ma kwarai daga sai ka ji kanka da dan dumi wannan hadisin muslim ne ya rawaito shi da imamu abu dauda da imamu tirmidhi hadisi ne sahi qala haddathana mahmud bin ghailan wa yusuf ibn isa qala subi suka ce haddathana waki'un an musawir al-warraq an ja'far bin amr bin an abihi daga babansa أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء wanzu Allah ya yi wa mutane hudu ba da bakin rawani a kansa kaga wannan ma yana da goyon bayan wancan hadisin ne riwayar Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi kenan yana daɗa ƙarfafa maganar cewa lallifin manzan Allah yana sa rawani baki har ma sahabi ya gan shi yana yin hudu ba a mumbari a masallacin ka'aba ne abin ya faru masjidil ka'aba inda babil ka'aba aka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wasallam duk da cewa wasu malamai suna cewa a'a ya ce mumbari ne dan a lokacin gaskiya ma babu mumbarin to a ya aka aka ce mumbari kofa ya samu ya hau kofa ya samu ya hau wai me amfani shi wannan mumbari me amfani shi me amfani sa mumbari yana da asali addini yasa duk masallaci da ake huduba ta juma'a ya kamata a same shi an ruwaito kuma ya sifar sama take na annabi sallallahu alaihi ya daga shi sannan yana da matakala ne guda biyu sallallahu alaihi wa sallama yana hawo shi ta baya ana hawa ne dan mai magana ya tashi ya miƙe kowa ya gan shi saboda abin da yake faɗa yana da muhimmanci idan kana magana kowa yana ganin ka to ya fi tasiri ya fi shiga mutane idan kana magana ba a ganinka to tasirinsa ba shi da yawa kamar misali yanzu idan wani ya zo yana magana ba ganin sa ake ba za a iya shagaltuwa ma da wani abu sannan shi kansa da yake magana din yana kallon kowa to shi ma ya fi tasiri wajen isar da wannan saƙon to shi yasa kaga ake yin mambari a masallatai dan ai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama barin da yake masallacin manzon Allah a yanzu an yi modernizing ɗinsa ne an gyara shi ina jin hawa matakalar sama ta fi goma sha biyu ai kwarai da gaske ba dogo ne dogo dogo yana da tsawo wanda limaman suke hawa to wannan bai dace dai da mun barin sunna ba yawa dan barin sunna ba a yin sai tsawo can sosai takaitaccen matakala ne to amma dai ana hawa dai a haka to wanda na gani ya fi wannan girma ma a masar a jami'atul azhar azhar university da muka je sallar juma'a kawai sai na gano liman a can sama karshen wajen ginin masallaci sama fa nesa sama ta wuce hankali kafin ya sauko ma sai wajen minti biyu watakila tsawon ya isa dan sai ya ma huta dan ina gani yana hawa sai da ya huta ya taka ya taka ya taka ya tsaya ya huta sannan ya daɗa takawa tsawonsa ya wuce yadda kake tsammani can za ka hango shi ɗan ɗol da wannan kuma kaga gaskiya akwai wuce gona da iri a yi sai sai sai a yi a takaice to annabi da yana hawa bari ya jama ko kai a gidanka in kaga ka ba da wani sako kowa ya fahimce ka da matanka da yayanka sai su kafa maka turmi ka hau ko ka hau kan diram ka ce kowa ya zauna za ka yi bayani ba laifi ba ne ba imam ibn al-qayyim Allah ya masa rama yi bayani akan rawanin annabi din yake cewa rawanin manzan Allah bai kasance babba ba ne can da zai iya cutar da mutum wajen ɗaukansa. ba irin rawanin sarakunan mu ne kaya guda yadi arba'in. A yi hakuri fa yau yana yin rawani ne matsakaici shi annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ba karamin rawani yake ba ba dan kit bane ba wanda yake zai a sha wahala wajen daura shi ba a yana rufewa kansa lokacin sanyi ko tsananin zafin rana yana amfani shi dan tsaka-tsaki ne daman dai an ce khairul umuri awsatuha mafi alherin al'amura shine yan tsakiya to wannan kenan sai babu ma ja fi sifati izari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babin da yake zo yake magana akan sifar kwarjalle ko wandan annabi sallallahu alaihi wasallama ana ta sabani shin annabi eh? ban ji ba ko da saura ibn abi umar ko na mahmud bin ghailan in gani ina jin kulle tafin kuma wanne ne wannan na ƙarshe a ni ba da shi wannan kun san littafi na fa shine original duk wanda ya ga wani hadisi bai na karanta bai da shi to ya saka قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد بن عمر النافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتم سدل امامته بين كتفيه abdullahi dan umar ne yake bayani cewa yana gaya mana yaya annabi yake sakin jelar rawaninsa idan annabi ya yi rawani to yana yin sadalu me sadalu sakin abu shi sa aka ce sallah dinnan da ake yi a riƙe hannu qabalu asalinsa ƙabdu ne ya yaqbidu e eh, qabada riƙewa abu to sadalafa sakewa to sai aka ce yan kabaru ba haushe kenan yan kabaru ko kabalu da yan sadalu me sadalu sakewa duk wanda ya zo yana sallah Allahu akbar ya sake hannu to ya zama sadalu yayi sadalu sadala ya daihi ya saki hannayensa duk da cewa ba a taɓa samu a riwaya ba cewa annabi ya yi sallah a haka allahu akbar haka babu ba ma sifar sallah annabi ba ne manzo Allah ya faɗa ce da ni da annabawan da suka gabace ni gaba ɗaya Allah ya umarce mu idan za mu yi sallah mu ɗora hannun dama akan na hagu in dai sallah ce to haka ake yi ƙa'idarta amma maganar sallah hannu a sake fa babu shi amma malam ka duba yadda kalli yadda mutane suke sallah har an kai ga sai da aka yi fada fa a ƙasar nan fada akan sadalu da kabalu fada da raba masallatai da gariyo da asari wannan kasan mu mutanen mu akwai tsara an iya tsara da waye duka wallahi malam akan sadalu da kabalu a ce liman mai kabalu ne ce kai wa zai dan kabalu ni ba na mantawa muna yara akwai limaman da ake nuna mana su ana ce ai dan kabalu ne dan kabalu ne me dan kabalu wai yana sallah yana rike hannu to kuma kabalin ita ce daidai babu hadisi dan uwana babu ko daya da yace annabi yana sallah hannunsa a sake da mazan mu da matan mu so ba daidai ba idan kaga wani yana yi ga ya masa ba haka ake sallah ba rike hannunka a kirji duk annaban Allah haka suke sallah wannan fa'ida ce ta hanya mu rike ta kar wani ya ce kai ni yau bari sha iska kawai Allahu akbar ba ma dadi wal Allahu akbar haka ai bai yi ba a Allahu akbar ai ya fi gani ya fi gentil ma ko <laughs> to annabi yana sakin rawanin mana yana da zu'aba rawanin sa yana da jela jela in an yi rawani ba ana dan nan ba ko da yake sunan ranka ya dade masu haka ne kaho ne ko na gaya muku kala kala ne to shi dai na manzon Allah dai in yayi jelar yana sake ta baina katifai a tsakanin me a tsakanin kafadansa da na san zamu iso nan da na zo da rawani na na daura na nuna muku an gane ko qala nafi'un wa kana ibn umar yaf'alu zalika abdullahi dan umar shi ma haka yake kenan abdullahi dan umar ma yana daura rawani kuma idan ya ɗaura wannan ɗin yana jefa shi tsakanin kafadinsa ko dai ya sa shi anan ko ta gaba ko ta baya duk yadda aka yi wa ra'aytu al-qasim ibn muhammad wa saliman yaf'alani dhalik yace naga qasim dan muhammad da da salim duk suna yin haka qala haddathana yusuf ibn isa yusuf ibn isa قال حدثنا وكيء قال حدثنا ابو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وانزل يوم تاني خطبة وعليه إمامة دسماء yana da ainihin wato rawani dasma in an ce a dasma wato ya sa masa mai ka san mun karanta da ku annabi yana zubawa gashinsa mai saboda gashin yana da yawa to sai ya sa masa mai ya dankare shi ina irin shampo din nan da ake ko irin relaxer da conditioner da mata suke sawa ai kamar mai ne yana rike kan haka to annabi ma yana sa wani mai da yake rike gashin dan saboda kada kura ya rinka shiga masa idan ya gama abin da yake sai i wanke sallallahu alaihi wasallama to wannan man idan ya zo i daura rawanin akai to sai ka ga rawanin ya jike da man shine ma'anar imamatun dasma imamatun dasma wasu malamai um, suka ce dasma ana nufin wato sauda dasma sauda me sauda bakin rawani amma ba baki wuluk ba bakin rawani amma ba baki wuluk ba to wannan shine dai duk karin bayani ne dangane da rawanin da annabi din sallallahu alaihi wa sallama yake sawa to wannan babin ina ganin ba zai hau ba ko kamar ba zai shiga ba a to zai zai hau bari mu karisa shi wannan yake cewa babu ma ja fi sifati izari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da saka wando ana ta magana shin annabi ya sa wando ko bai sa wando ba imamu suyudi yace manzon Allah yana da wando har ma annabi ya taba kyautar wando waɗanda suke yawanci masu mai da hankali akan wannan magana wato suna kawowa ne don kore magana cewa da ake cewa mutum wandonsa ya wuce idan kada ya wuce idan sawu sai a ce ai annabin ma bai sa wando ba bai sa wando ba ba shi da wando yana da wando har ma ya taba yin kyautar wando amma yadda imamu suyudi ya kawo yana nan cikin wani littafi na na sira malaman tarihi duk sun kawo yana nan a rubuce da yawa kuma a cikin hadisai ma ka ji wata ran annabi ya ba wani kyautar wando sallallahu alaihi wasallam kenan akwai wando a zamanin shi to in ma bai sa wando ba kaddara bai sa wando ba dan jin dadin jayayya ai ya daura kwarjalle a matsayin wando me kwarjalle kamar zani an sa wando ne don a rufe al'aura ko sannan an sanya wannan kwarjan lema don a don a daure don a rufe al'aura to iya ina annabi yake barin yake barin wannan dinsa Ba baya wuce idan sawu duk kayan da annabi zai sa gaba ɗaya baya wuce idan sawu duk abin da zaka sa ka bar shi iya idan sawu in ka kure masa in kuma abin da ake so ne ɗage shi sama da idan sawu wannan shine sunna saboda ya faɗa a cikin hadisi duk abin da ya wuce na sutura in dai ya wuce idan sa wutu ma'abucin sai na wuta wannan a hadisul wa'id suna da ban tsoro kwarai da gaske yaya zan je in sa kuɗi na in ba da yadi a ɗinka min da kuɗi na in je in kai kaina na yi wa kaina lissafin da zai kai ni wuta tsakani da Allah me yasa ba me yasa mutum ba zai yi tunani ba ai ba daidai bane ba daidai bane kamar yadda ba ka yi yawo tsirara ba dan aibu ne to bai kamata kuma ka sa kayanka su wuce idan ka ba wannan sifa ce ta kafirai waɗanda ba musulmi ba Allah kiyaye so wannan kenan قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرج أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا قالت فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الله اكبر روايه امام مسلم ده ابو داود ده امام الترمذي نانا عائشه الله يقارى متى دا وترن تابتو دا وتريقا كساء menene kisa kisa'u shine rida'u da ma'anar kisa'u da rida'u duk ɗaya ne mulabbad in an ce mulabbad wanda ai masa ɗinki faci murakka'an kenan an yi masa faci wata ran an Allahu akbar wata ran na Aisha ta fito da wani tsumma wani wani wani sutura wanda an yi masa dinkin hannu guda biyu wa izaran galizan da kwarjalle mai kauri izar kwarjalle galiz mai kauri shi ma an masa dinki faqalat qubida ruhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadaini ta ce waɗannan suturar a cikinsu aka ɗauki ran annabi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da kayan da yake akwai ma faci a jiki da ɗinkin hannu shine aka ajiye suna na aisha take nuna mutane saboda ita ɗin a ɗakinta annabi ya bar duniya wannan yake nuna ba aibu ba ne don wata ran mutum ya ga dama ya sa rigar sam mai ɗinki ba laifi ba ne ba laifi ba ne saboda yanayin duniya ma ya kamata ka gaya wa zuciyarka ka dinnan fa komi za ka iya yi mun sha faɗa muna maimaita duk wanda ya ɗauki rayuwa wai shi yana yana kullun yana sama ne to ranar da ya sauko ƙasa in ba sa'a ba sai ya daddama saka kayan da kowa yana iya sawa saka hular da kowa yana iya sawa saka takalmin da kowa yana iya sawa wani lokacin rigar ka ta yage ba wai da riga ka ta yage ka jefar da ita ba kai ta a maka dinki a gyara ta ci gaba da sata me ya riga ka a yage take ka dinki eh haka ne ba laifi me a ciki ba wani illa bane wataran kuma ka saka mai kyau din na kwalliyar na adon haka ake rayuwa a wancan ya ce a yanzu akwai wanda in dai rigarsa ta yage in dai wannan sa ta yage to ya daina sawa akwai wanda baya gyaran takalmi in dai takalmin sa ya tsinke to ya gama sashi ko da yau ya sashi inda ya balle baya kai shi yana gyara takalmi saboda kawai shi yana ganin kimarsa ba haka bane wani wata rana ya ga wannan uwa ya ɗebo takalmansa ya kawo shi yana ce aban malam dan Allah yanzu kai da kanka zaka rinka kawo gyaran takalmi me ne gyara takalmi ya san ka rabu da shi ka nemi wani mana irin wata rayuwa ta taraf da mutane suke daukan su daban ne ba daidai ba ne ka yi rayuwa moderate rayuwa tsaka-tsaki kawai ko abinci ne wata ranka ci mai kyau wata ranka ci daidai yadda talakawa suke ci ko abin hawa ne wata ranka hawa mai kyau wata ranka hawa yadda kowa yake ko ka taka ma da kafa ba laifi ba ne to shine darasin da ya kamata mu rinka ɗauka ɗagawa ta ita ce waɗannan rigunan da kuke ganin su a cikinsu ne Allah ya ɗauki ran annabi cikinsu Allah ya ɗauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka amir ibn abi musa abdullahi ibn qais kenan al-ash'ari abu burda ya ruwaito babba ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam malami ne mai masanin fiqh masanin karatu to shine yake ba mu wannan labari dangane da abinda nana Aisha take ba da labari Allah ya mata afuwa to sai mu dakata nan saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe muna neman rangwame da afuwar ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai karatun bukhari da ba mu bada hutu ba ko hutun sati biyu ne muka bar ko daya sati daya to kenan wancan satin ma jin ya kamata a yi an yi ko to shikenan sai mu za mu dora as normal kenan insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh